This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a shi kuke so akan voahausa.com. Masu saurara assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 16 ga watan Agustan shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Bello Galadanci da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin da ke zuwa muku a zagaye na uku na kuma karshe a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya wani jirgin saman fasinja dauke da mutane 54 a indonesia ya bace ba a gan shi ba sannan an kashe prime minister lardin punjab a kasar pakistan jama'a shugaban amurka barack obama yana fuskantar kalubale dangane da amincewa da yarjejeniyar ah, nukiliya ta iran To a Najeriya ko hukumar da ke kula da filayen jiragen saman kasar wato FAN ta ce ta baiwa waɗanda take bi basussuka nan da 24 ga wannan wata na Agusta da su biya ta ta ko kuma idan ba su yi ba za mu ɗauka matakin da ya kamata ɗauka da muna samu samun biya kudaden. To za ku ji yawan kuɗaɗen da hukumar ke bi bashi. A Najeriya har ila yau kungiyoyin addinai da cibiyoyin ilimi sun fara ɗaukan matakan da za a farfaɗo da harkar ilimi a arewa maso gabashin ƙasar yayin da aka karɓo garuruwan da ke hannun ƙungiyar Boko Haram. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda nan ma hukumomin ƙasar suka fito da wani tsari da zai inganta ilimi a duk faɗin ƙasar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Galadanci. Wani jirgin saman fasinja daga kasar Indonesia dauke da mutane 54 ya ɓace ba a gan shi ba a lardin Papua da ke gabashin wannan kasa. jirgin kamfanin Trigana Air mai lambar tafiya 267 ya daina aikawa hukumomin kula da zirga-zirgar jiragen sama sakonni yau Lahadi. Misalin mintuna 30 bayan tashinsa daga tashar jirgin sama na Santani da ke babban birnin Papua mai suna Jayapura. Kuma wannan jirgin na kan hanyar shi ne zuwa birnin Oxilville wanda kan ɗauki mintuna 50. jami'ai sun bayyana cewa akwai manya 44 a cikin wannan jirgi da yara biyar da kuma ma'aikatan jirgin su guda biyar. An dakatar da neman wannan jirgi a yammacin yau Lahadi, kuma kwamandan sansanin rundunar yakin sama na yankin Sentani, Kanal Aimade Sosila a Diana. ya ce jami'ai sun gama tantance hanyar da jirgin saman ya bi domin ci gaba da bincikensa gobe litinin idan Allah ya kai mu. Wannan jirgi na Tiragana yana safara ne a cikin kasar Indonesia kawai. Bari mu tafi kasassan Sin inda gwamnati ta tabbatar sinadarin nan mai guba, wato sodium cyanide akwai shi a harabar tashar jirgin ruwa da ya fuskanci fashe-fashe da munanan gobara a birnin Tianjin. Shugaban kula da ma'aikata na rundunar sojan ƙasar Sin a yankin Beijing, Shi Luze, yau Lahadi, ya bayyana cewa an ajiye sama da tan ɗari na wannan sinadari a wurare biyu da ke harabar wannan haɗari. jami'a a China sun bayyana yau Lahadi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru zuwa ɗari da goma sha biyu akalla 'yan kwana-kwana ɗaya ne suka rasa rayukansu a cewar kafar yaɗa labaran wannan ƙasa kuma kusan mutane 100 ne har yanzu ba a san inda suke ba a cikin har da 'yan kwana-kwanan 85 jami'an kasar china sun bai wa jama'a umarnin barin unguwar da aka samu wannan hadari a ciki wanda ke arewa maso gabashin birnin tianjin labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tufa an kashe ministan lardin Punjab mai yawan mutane a ƙasar Pakistan ta hanyar ƙunar baƙin wake tare da wasu mutane goma sha hudu. Suja Kanzada ya rasa ransa yau Lahadi ne a gidansa da ke unguwar Atok, misalin kilomita 100 arewa maso yammacin babban birnin kasar Islamabad. Shaidu sun bayyana cewa akalla mutane 30 ne a cikin gidan ministan lokacin da wani dan harin kunar bakin wake ya shiga ya tayar da kayan fashe-fashensa duk da yunkurin da jami'an tsaro suka yi dakatar da shi. Mutane goma sha wani abu ne gini ya danne bayan rugujewar gidan ministan saboda karfin fashewar bom ɗin a cikin sahara da 'yan sanda jami'ai sun ce wata ƙungiyar mayakan sa kai mai suna lakshar e jangvi ko lej a takaice ta kwambi tana barazanar kashe marigayen ministan wannan kungiya ta haifi ce wajen kaiwa mabiya ɗari karshe a har-hare a can ƙasar ta pakistan a ƙarshen watan da ya gabata ne rundunar 'yan sanda ta musamman da ke kiyaye ta'addanci a lardin punjab ta kashe shugaban LEJ Malik Ishaq kana kuma minista Kanzada shine ya bayyana bayanan kashe Ishaq din a lokacin da yake ganawa da manema labarai. Kanzada shine mutumin da ke jagorantar harkokin bunkasa tsaro da kalubalantar mayakan sa kai masu alaka da Taliban a Pakistan da ma alka'ida a lardin na Punjab. Jami'ai na zargin cewa wannan hari da aka kawo garin na Kanzada eh, wato Sadi Khan ramuwar gayya ce ga ayyukan kawar ta'addanci da shi wannan minista Kanzada yake yi. masu haro kasa da wata ɗaya kafin cikar wa'adin da aka shatawa majalisar dokokin amurka na jefa kuri'ar amincewa ko amincewa da yarjejeniyar shirin nuclear iran to alamu na nuna cewa shugaba barack obama ya rasa goyon bayan dan jam'iyyar republican ɗaya tilo da ake sa ran watakila ya amince da wannan kuduri sanata jeff flake ɗan republican wanda fada shugaban ƙasa ta white house ta yi ta neman ƙuri'arsa to jiya asabar ya fito ya ce duk da goyon baya da ya nuna na hawa teburin shawarwari da kasar iran shi dai zai jefa kuri'a rashin amincewa da wannan yarjejeniya flake ya kara da cewa amfanin takaita ayyukan nukiliyar iran na wani ɗan lokaci bai zarta takunkuman da yarjejeniyar ta yi wa majalisar dokoki da gwamnatocin shekaru masu zuwa ba wajen mayar da mutane ga iran din akan wasu ayyukan ta waɗanda ba su da alaka da nukiliya a ƙarshe yariman ƙasar thailand wanda ba saba gani a bainan jama'a ba ya jagoranci dubban matuƙa kekuna kan titunan birnin Bangkok yau Lahadi domin abin da ake kira karrama mahaifiyar shi mai shekaru 83 sarauniya Sirikit. Yarima Maha vajirong Lagos-John mai shekaru 66 shi ne kan gaba a zagaye niya da aka yi da kekuna a cikin unguwanni da ke dauke da tarihi a babban birnin wannan kasa. Tare da shi kuwa akwai Firayim Minista Prayut Chan Ocha da wasu mukarraban gwamnatin wannan kasa. Masu suka suka ce, wannan bikin tuka kekuna dai an yi shi ne domin yi wa kallon da ake yi wa yariman kwaskwarima saboda rashin fitowa bainin jama'a da yake yi. wannan baki kuma ya zo ne a lokacin da hankulan jama'a suka fara damuwa da gajiyar sarautar kasar a shekaru masu zuwa To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya hukumar da ke kula da filayen jiragen saman kasar wato FAN ta ce ta bayyana waɗanda take bi su suka wa'adin kwanaki bakwai wato nan da 24 ga wannan wata na agusta da su biya ta kudadenta in ba haka ba kuma za ta ɗauki mataki a kansu ɗazunan na tuntuɓi daraktan hulɗa da jama'a na hukumar yakubu datti wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan matsaya da suka ɗauka mun sha yi musu magana cewa su biya kuma an yi musu wasiƙa ba su biya ba su da suke bi ba kuma mu ayyukan da muke a airport yawanci ba wai muna samun subvention bane daga gwamnati a biya salary na ma'aikata shi yasa shi shugaban mu manajin director na farm wato eh, alhaji sale dunoma ya ba da wannan umarnin cewa an ba da nan kwana bakwai su yi kokarin su zo su biya kudaden da suke bin bashi kamar nawa ne jimillar kuɗin da ita hukumar taku take bi bashi to bazuzukan da sun kai kusan biliyan sha bakwai an ba da lokaci ya yi mitin da su amma ba su biya nan ba su duka ba shi yasa wannan lokacin aka ba da lokaci cewa nan da kwana bakwai idan ba su yi ba za mu ɗauka matakai da ya kamata ɗauka da muna samu samun biya kuɗaɗen. Wani mataki kuke shirin ɗauka idan ba su biya ku ba su sukan ba ya zuwa wannan wa'adi da kuka shata? To akwai mataki iri-iri amma yanzu na farko dai ba za mu iya faɗa matakin da za mu ɗauka ba amma mun san sai ita kamfani uh, da manajin director an zo na an yi shawara za a san matakin da za a ɗauka. Wasu za su yi tunanin cewa menene sa Tintin ba ku da wannan batun na abiya ba su sukan da ake wato kuke bin mutane ba sai yanzu. Ai mun daɗe muna tayar da maganin biyan ba su suka in ka tuna daga akwai lokacin da har mun hana wayansu harka a jirgi da muka tsaye da wayansu ba'aikatan mu sun tsaye da wayansu harka ce sun biya su sukan amma daga baya aka zo aka yi magana aka ce a bari a bada lokaci to duk matakan nan mun riga mun ɗauka daga baya amma har yanzu ba su ba su responding ba kamar yadda ya kamata. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalangu na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. shi na kai kai maro kana na zan ya sha don mammalo gumi da yake ci kayan yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi da yake ci kayan yara gumi Allah kafin wannan waka ta sha ta kun saurari yakubu datti daraktan hulɗa da jama'a na hukumar fan da ke kula da filayen jiragen saman najeriya to har ila yau a najeriya kungiyoyin addinai da cibiyoyin ilimi sun fara ɗaukan matakan da za a farfaɗo da harkar ilimi a arewa maso gabashin ƙasar yayin da mazauna yankunan da aka kwato daga hannun 'yan ƙungiyar boko haram ke shirye-shiryen komawa gidajensu daga yola ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz da karin bayani rikicin boko haram ya ma shafi lamura da dama domin ko baya ga batun yan gudun hijira sai kuma batun matsalar ilimi ga al'ummin da rikicin ya shafa kuma don tallafa waɗanda abin ya shafa ne ma yasa yanzu haka wasu ƙungiyoyi da kuma cibiyoyin ilimi ba da nasu tallafi ga waɗannan al'ummu domin yanzu haka ma jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da ke yoyola yunkurawa ta hanyar kirkiro da sabon shirin tallafawa na bada gurbin karatu farfesa kyari muhammad shine ma shugaban jami'ar ya kuma bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ka tuna cewa ba a kasan nan arewa maso gabas ne yana cikin jihohi da san kasar nan da ake da wahala sosai maganar talauci da rashin abin yi gashi ya zo ya da kan cewa wannan fara da ake da ta'addancin ya sa mutane sun bar gidajensu akwai wuraren da shekaru uku hudu da basu yi noma ba dama yawanci za yi noma kula ka samu karo da sisi a zo a ba yara kuɗi sosai dalilin da ya sa abin ka zo da wannan ne akan cewa a taimakawa yara marasa galibu da Allah a bar labari duk wanda zai ya taimakawa muna muna muna muna ita ma a nata gudumar kungiyar izala ta fito da nata shirin kamar yadda dai shugaban kungiyar a najeriya shek abdullahi balalau ke cewa haka muna da gudumar da za mu bada wurin tabbatar da farfadowar ilimin da ya tabarbare saboda rashin zaman lafiya da ya faru a wannan yanki namu na wato arewa maso gabas saboda haka duk abin da za mu iya yi don mu tallafa wa gwamnati a ga cewa ilimi ya inganta ilimi ya dawo za mu yi ba kawai taimakon gwamnati ba bane taimakon kanmu ne sai da gwamnati ta kara taimakon mu ne domin duk mutumin da da ya taimaki ilimi da ya taimaki abin da zai taimaki rayuwar al'umma gaba. To ko me waɗannan al'ummu ke cewa ne game da wannan matsala? Ba mu da makarantar da take aiki guda ɗaya. Muna sane da cewa a lokacin da aka samu wannan gudun hijira gwamnati ta ɗauki ɗalibai waɗanda suka gudo suka sa su a wasu makarantu. Babu ɗan garta district head guda ɗaya district guda ɗaya wanda aka tura shi makaranta yanzu a hakan da nake gaya maka nan mafi yawa daga cikin yaran mu. in ba waɗanda suke da hali ba ko kuma waɗanda suke da yan uwa cikin birane ba babu wanda yake kasance yanci ya gama isa ya To yanzu kamar me kuke bukata gwamnati Ina kira gare su don Allah su taimaka wa 'ya'yan waɗanda suka gudo da ransu suka zo a yi musu rijista SSC su gama makaranta because shi ne kamar gada na zuwa makaranta na mataki daga University Polytechnic College of Education. Kamar yadda alkalman hukumomin bunƙasa harkar ilimi ke nunawa, daruran makarantu ne fa in boko haram suka lalata baya kuma ga ɗaliban da aka kashe wanda kuma zai ɗauki ma lokaci kafin lamura su daidaita. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya. Da domin zama har yanzu dai muna kan batun na ilimi ne amma a jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka fitar da wani tsari mai suna PSEF na wayar da kan masu ruwa da tsaki a harkar ilimi wanda hakan zai ba da damar inganta fannin na ilimi a Nijar din baki daya. Daga maraɗi ga rahoton da wakilin murya Amurka Sha'ibu Mani ya aiko mana. Wata tawagar wakilan kwamitin kungiyoyi masu fafatakar bunƙasa ilimi cikin makarantu a fadin ƙasa a so EPT da wani kamfe na wayar da kan wakilan nasu dangantar sabon tsari mai suna PSF da gwamnati ta hiddo domin ci gaban ilimi Malam Lauli Isu shugaban kwamitin ASU APT reshen jihar Maradi. Domin eh, kowa da kowa ya gani. Eh, a huska 2014 zuwa 2024 menene gwamnatin Niger yake so ya tsara a fuskar ilimi a huskar ta yadda. Samu cikas ba a shekarun suka wuce? Eh wannan cikas da an ka samu da wasu kurakurai da an ka samu a cikin tahiyar da wancan program wanda ya wuce wanda ake ce ma program de senat de l'education shine yasa aka yi wannan sabon program. Ya ne za a kawo a gyara a samu a tahiyar da abin da kyawu. mu sa idanu mu tsare mu ga duk abin da gwamnati ya ce zai yi a cikin wannan program ya yi shi ko da yake shi tsarin ilimi yana son kwararrun malamai ya zuwa kayayyakin aiki cikin makarantun nan mu malamai makaranta da ake ce ma yan kwantaragi sun yi malaman makaranta yan dindindin yawa shi ma abu ne wanda kullum muke ta kuka wanda ke kawo cikas a cikin tahiyar da ayyukan ilimi ko da yake an kawo gyaran huska da yan kwantaragi ana ɗaukar su hakan ga ba tare da horo ba yanzu sai an ba su horo a cikin ikon normal ake ɗaukar su kenan abu ne wanda na kwarai amma abin da kuma ya dacewa domin su yi aikin su da kyau a ce kana kari formation kinka an ɗauke ka zama ɗan dindindin kenan ka san ba wani shakka kai ka zama mushan lakwal dole zaka ba da kuzari ga aikin da ya kamata kai. Wanda ke waɗansu mushanin suna koken ba samun albashi kan kari. Balle ma wajen bangaren eh, su malam makaranta 'yan kwantaragi tunda wannan albashin da suka doka sai da ma suka shaye kusan wata da rabi kan same shi. Wannan taro na faɗakarwa ya shafi kowa da kowa domin magance cikas ko matsalolin da ilimi ke fuskanta cikin ƙasa. Malam Audu Danneto na ƙungiyar Furafula Kudaye ya ba da shawarwari ga gwamnati. Da gwamnati yana da nauyi na cewa duk yaron da ya isa shiga boko a ɗauke shi in an kai shi za a ɗauka shi makaranta. Doka ce ta ƙasa ta ce duk ɗan da ya isa shiga makaranta ya kamata a ce an bashi ilimi isasshe. Bisa ga gwamnati ya kamata ya ba da ilimi mai zurfi ga waɗanda za a zama malaman makaranta ya inganta wannan abu kuma ya kara mashi karfi yanda za su hitowa wanda zai koya boko nan ya hito ya san menene za yi abinda muke gani abin da ya kawo tabarbarewa shi da lokacin nan mushe in ya shiga zama mushe ya dauki niyya ta zama mushen lakwal yanzu ka wani ta ya rasa yanda za yi ne yake zama mushen lakwal shi yasa muna son gwamnati ta sa waɗannan malaman makaranta ko da ba su so su zama suna son wannan aikin nasu ta inganta aikin su a kara masa albashi kasu wahala wajen wannan aiki kuma su ba da ilimi ingantacce ilimi lantarkin duniya da ake neman kowa da kowa ya kama domin a cimma burin da ake so. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. ta yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya ne da kusan minti sha takwas wato hudu kenan da kusan minti sha takwas agogon najeriya a wato nijar ɗin da ma najeriya sashen hausa na murya amurka kuke sauraro daga nan birnin washington dc yanzu ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Bayan shekara guda da rasuwar fitaccen mawaƙin nan John Ibro, dangi da abokan bishara da kuma iyalansa suka shirya wani taron waƙoƙi domin tunawa da shi da kuma kafa foundation tallafawa masu baiwar muzika. Wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ya yi hira da ɗaya daga cikin dangin marigayi John Ibro. Sunana Mrs. Juma Yusuf mai riga. Mun rabu da shi a jiki amma a cikin ruhu yana tare da mu. Da kuma ayyukan da ya bari ya tafi babban mu banza ba. Ya bar mana ayyukan da za mu ci gaba muna yi. So tafiyansa bai zama abin bakin ciki ba sosai. Muna jin wakokinsa sai mu ga kamar yana raye tare da shi muke ba ma jin wani bakin ciki sosai shi yake binki ne a haife? Mm, shi yake biye da ni na hudu a cikin family na mu oh, to ya zaki wato ma'ana wani irin kani ne da ke kike da shi a john ibro kani ne mai gashi da kuzari gashi da son aiki gashi kuma da son aikin ubangiji tun yana karami na tuna a lokacin da ya fara wannan bayan ya kare secondary school muka samu aiki sai ya ce kai shi ba zai ci gaba da aiki ba inda Allah ya kira shi ya fara wayannan abubuwa wakokin nan tun lokacin nan yana karami ma bai ko kai shekara bai ma ya aure ba a lokacin ya fara da jita ya fara har yanzu ya shiga music band so tun daga lokacin yake da marmarin yin aikin ubangiji na reverend ishaya david ina zaune a zamfara ne e ainihin garinmu guda aikin bishara ne ya kawo shi abuja dama sokoto yake so alaka na da shi garinmu guda kuma sadda ya karbi tuba eh, yaro na ne ni na ta da shi har aikin da ya shiga kamar ma an yi masa baptisma ko alif da ɗari tara da tamanin da shida ne ko eh ba eh haka ne baptisma ba baptisma ba hmm. amma ka san saboda shi a eh, addinin kirista akwai ranar da mutum da kanshi zai furta cewa shi yau ya karbi yesu hmm. ba gado ba ne mu a gare mu ko an ko da mutum baban shi bishop ne in shi bai bude baki ya ce shi ya tuba ba wannan bai maishe shi krista ba yana iya bin jama'a zuwa coci amma in ba ya furta da bakin shi ba har yanzu bai zama krista wato bi wadatar ba don mutum ya amince cewa yesu ya mutu domin sa saboda ya ɗebe zunubai sai ya zo ya furta a gaban majami'a Ya manufar kenan idan ya furta ko da tsakanin shi da mutum guda ne ba wai sai ya zo a majami'a ba mm. to shi ne ake nufi ran da shi ya tuba shi ne 1986 eh, mm. so ran nan ne ya bude bakin shi ya furta cewa ya karbi yesu ya zama mai ceton shi eh, amma shi yaro ne na tashe shi eh, har zuwa ga matsayin da ya kai kafin allah ya ɗauki rayuwarsa kamar yaro yake gare ni dalilin da ya sa kenan ko mai ran da ma aka harbe shi karfe shida na safe mata shi bata kira kowa ba ni ta fara kira to ko auren su ba ne na tai na biya sadakin sa hmm. to amma ni abin da ya ban mamaki tun da aka fara banga wasu na la'anta na waɗanda suka aikata wannan ta'addancin ba kawai illa iyaka da yana tunawa da marigayi ne eh to mu a gare mu tunda al'amarin ya riga ya faru ko mun la'ance shi ko ba mu la'ance shi ba laifi ga Allah laifi ne ko mutum ya ce ba laifi ba ne Allah ya ɗauki shi tamkar laifi ne saboda haka shi ya sa ne ma muka ce ani shi ma wanda ya harbe shi ɗin ba mu ma ɗauki kamar cewa za mu yi kes da shi ba amma da shi shike ya zama a ah, babban laifi wanda a turanci ake kira capital offense to ko mun ce mun yafe dole ne gwamnati ta ɗauka tunda abu ne wanda ya shafi rayuwa so saboda haka ni na ta inda aka tsare shi na an fito man da shi na ganin shi. wato ma'ana an ma kama shi wanda ya yi wannan kisan. Sati biyu al'amari na Allah mun dukufa da addu'a mun bar ma Allah sati biyu da rasuwan shi aka kama wanda ya aikata al'amari. lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya da ya mana hira da su, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. tumar da la'akai da grace yanzu bar mu duba kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel to bari mu fara da saƙon aminu ɗan kaduna amanawa wanda ya ce ya kamata gwamnatocin jihohi su haɗa kai domin tallafawa nakasassu kafin su kai ga ɗaukar matakin kama su a yankurin magance matsalar barace-barace. Don Allah sashen Hausa na murya Amurka ku gaya hukumomin jihar Adamawa cewa kafa dokar hana hawa babura a birane da ƙauyuka da suka sanya a duk faɗin jihar to fa ba zai hana 'yan ta'adda kawo hare-hare ba saboda an sanya doka irin wannan sau da dama amma bata magance matsalolin da aka sanya dokar ba in ji ababakar lawal gidan dan maye a jargaba don Allah muryar Amurka ku bani dama in bayyana takaici na kan dokar hana hawa babura da gwamnatin jihar Adamawa da ma sauran wasu jihohi suka yi hakika ya kamata shugabanni su sani wannan dokar tana matukar takurawa al'umma da fata za su rika sassautawa wannan sako ya fito ne daga yusuf helwa dandume to daga ƙarshe sai sakon rabila mai prohibition dan fulani da hakilu zamani almajirawa dukkansu a malumfashi waɗanda suka ce to shugaba buhari a sa ido wajen taimaka ma 'yan gudun hijira da suna cikin matsanancin hali a najeriya yanzu kuma ga bello ya dawo da labarai a takaice jama'a wani jirgin saman fasinja daga kasar australia dauke da mutane 54 ya bace ba a gan shi ba a lardin papua da ke gabashin kasar indonesia jirgin kamfanin trigana air mai lambar tafiya 267 ya daina aikawa hukumomin kula da zirga-zirgar jiragen sakonni yau lahadi misalin mintuna 30 bayan tashinsa daga tashar jirgin sama na santani da ke babban birnin Papua mai suna Jayapura. Wannan jirgi yana kan hanyar shi ne zuwa birnin Oxybil wanda kan ɗauki mintuna hamsin. A ƙasar Sin, gwamnati ta tabbatar cewa sinadarin na mai guba, wato sodium cyanide, akwai shi a haraba tashar jirgin ruwa da ya fuskanci fashe-fashe da munanan gobara a birnin Tianjin. shugaban kula da ma'aikata na rundunar sojan kasar sin a yankin beijing shi luze yau lahadi ya bayyana cewa an ajiye sama da tan ɗari na wannan sinadari a wurare guda biyu da ke haraba wannan hadari jami'a a china sun bayyana yau lahadi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya karu zuwa ɗari da goma sha biyu akalla yan kwana-kwana ashirin da ɗaya ne suka rasa rayukansu a cewar kafar yada labaran kasar kuma mutane ne kusan ɗari ne ba a sa inda suke ba a cikin har da yan kwana-kwana tamanin da biyar a pakistan an kashe ministan lardin punjab mai yawan mutane ta hanyar kunar bakin wake da kuma wasu mutane goma sha hudu su masu rasa rayukansu suja kanzada ya rasa ransa ne yau lahadi a gidansa da ke unguwar atok misalin kilomita 100 arewa maso yammacin babban kasar na birnin islamabad a ƙarshe yariman ƙasar thailand wanda ba a saba gani a bainin jama'a ba ya jagoranci dabban matuƙa kekuna a kan titunan birnin Bangkok yau Lahadi domin abin da aka kira karrama mahaifiyar shi mai shekaru 83 sarauniya Sirikit. Yarima Maha Vijiran Longon mai shekaru 63 shi ne kan gaba a zagaye ne da aka yi a kan tekuna a cikin unguwanni da ke dauke da tarihi a babban birnin wannan ƙasa. ta masu raro duka-duka abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ma Chadi. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ta gabatar da shirin da Mr. Yemi da da umarni. Sai injiniyan mu Vortex zanga-zanga Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.